ban shi da madara tun ɗazu nawa magana wasan ce ba jure da wai wai ba. kwallon nan da wai ba ka cuce asalin cuta ma wallahi yin ka ji ka ce ma ba karya ba Kin da sabuwa abin da na ci amma da kuma yi mana mutumin da soka ga shi nan da shi yi ma ne ba balarabe bane ba balarabe ne ma to me ya kawo cikin nan wanda kuma kai di bane ba di mariya bature ne a balarabe ne mana a di ne balarabe di mariya bature ne ozil muhammad sodi ne a ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya rantsi Allah wani abin da yake albarkacin abokantaka ba na rantsi da Allah Allah ba wani fa na ma wallahi ba wani riga an sai shi ha ba waye jama'a duniya ya ba wani da aka na ma karkace biredin nan na yan gareji ne sun riga sun biya kuɗi gareji na yan gareji ne yan za kuma sakon nan gashi na ranka daɗe yanzu nan nake mai magana na ga biredin da kuka saya ne gashi nan ya zo ya ɗauka haka kawai ya kama yana san mun suwaye bane wannan mun suwaye to su ne yan garejin janata garejin janata da Allah ranki wani da kawai ki zo ka samu kayan mutane ka ɗauka a cikin yawa dan Allah ka rubuta wanda yake yi da maran ki dan Allah da da ku ya rika da muran mama kai ko ga da da da da da da da da da da da da